mai kula da harkokin kungiyoyi masu zaman kansu don kare haƙƙin al'umma kuma ƙwararriya a fannin sinadarin abinci mai gina jiki jessica bartolome ta shawarci gwamnati da ta wadata na'ura mai taimakawa yara masu fama da yunwa don ceto rayuwarsu ita ma a nata bangaren shugabar kungiyoyi masu zaman kansu a kan tafiyar da harkokin gwamnati hadiza umar ta ja hankalin gwamnati da ta magance matsalar yunwa musamman a ƙananan yara Yusuf Isiyaku Goje ya ce dalilin taron shine don tabbatar da adalci wajen tafiyar da jagorancin al'umma.

A cikin batutuwan da aka tattauna a taron sun hada da talauci, matsalar yunwa da kuma yadda za a inganta ilimi da kiwon lafiya tare da ba gwamnati shawara da ta yi dukkan mai yiwuwa wajen magance matsalolin. Sani Magaji Muhammad labarun Libati daga Kaduna.